بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كما يدعو كتاب الاسواء اولا فمن لا سيما البركه ان شاء الله ما النور da ke nan wasu ko abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na birnin walidai mafhumul wa fada'il wa adabu a Aka. في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن آلي بن وهب القحطاني رحمة الله عليه bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja ne gare mu ba hujja aka mu muna ba Allah ala ya ba mu ikon aiki da su waɗanda iyayen su ke raye Allah ala ya ba su ikon kyautatawa zuwa gare su bisa ga yadda shari'a ta ke bukata waɗanda suka rasu Allah ala ya ba su ikon kyautatawa bayan rasu game da shari'a ta karanta muna roƙon Allah ala ya sa wannan darasi ya zama dalilin shigan mu aljanna babu Allah da muka yi wa sallar gawa yanzu bayan sallar magariba muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kansa muna kuma ta'aziyya zuwa ga iyalansa da inna lillahi ma akhar wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa kafara limayyitikum mutuwa lokaci ne kowa lokacin sa yake jira idan lokacin yayi babu hikima babu dabara za a yi. ba tafiyan shi ne abin tsoro ba ne za a kar abin shi ne abin tsoro Allah ta'ala ya sa mu karar da alkhairi Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya sai kuma an miko tambayoyi ne dan uwa a yanzu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya gafarta wa iyayenka ya hada kuwa aljanna ya albarkaci zuriyarka amin ya hayyu ya sanyo na gode Allah ya sa ka alkhairi kuma Allah ya sa zuriya ka su maka addu'a ko bayan ranka to na gode amin ya hayyu ya sanyo mana Allah ya azurta hanyar samun karuwa na ɗa namiji na rada masa suna salih alkuniyarsa kuma na sa hafi mana a sanya shi a cikin addu'a Allah ya sa ya zamo mai taimakon addini cin Qur'ani da hadisai kuma masanin fiqh to muna addu'a Allah ya albarkace shi sunan sa ne alkunya sai dai a ce lakabi Al-kunya shi ne abu da yake cewa abuwa ne ko ibulwa wani. to ba zai zama al-kunya ba sai dai zama lakabin sa to zaka ce ka sa suna sale ka masa lakabi da hafi muna maka addu'a na barakallahu laka fil mawhubi lak wa shakarta wajiba wa balagha ashudda wa zai tabirra. Allah ta'ala albarkace shi duka abubuwan da ka faɗa muna roƙon Allah ta'ala ya masa baiwa da su ninki kari akan wannan abin da fi muhimmanci Allah ya sa ya zama mai shagawa da haddar Qur'ani da hadisai din da taimakon addini don yin ba dan Allah aka yi babu ni ba sau da ka abin da zai sa nan duka su zama riba shi ne a yi su don Allah abin da ke sa yin aiki don Allah shi ne takawa Allah ta'ala ya masa maiwa da takawa da dukkan 'ya'yanmu da muke haihuwa gaba ɗaya da zuriyarmu gaba ɗaya wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu sabon gaisuwa da fatan alkhairi daga musa iliyasu kare ne ko ina da wannan bukan za su yi na ba malam ni polis ne ina buƙatar malam da al'ummar musulmai su taya ni da addu'a Allah ya kare ni daga cin hanci da rashawa da sharrin da ke cikin aikin da sauran musulmai gaba daya da eh, wannan addu'a ta ka muhimmiya ne Allah ta'ala ya ce da kai halal ya bude maka hanyoyin cin halal Allah ya kare ka daga dukkan cin haramun muna roƙon Allah ya kare dukkan wani musulmi daga cin wannan haramun waɗanda suke wannan aiki don Allah ta'ala ya ba su ikon gyara abin da yake ciki na kuskure ayyuka na alkhairi Allah ya ba su ikon yi Allah ta'ala ya buɗe maka hanyoyi na halal to wannan rubutun da ya bai fito sun sosai ba ga dai sunansa daga kasar nijar ne daga agadar to mai tambaya daga agadar kai hakuri ka sake na dai gane ta daga agadar ne amma sauran yadda kai rubutun duka ya karfin karatu na eh, sai kai yadda iri na zai iya gane ya to eh, insha Allah sai a yi wanda za mu iya fahimta Allah ya taimake mu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na tara a wannan littafi na jirgin walidai makomun wa fadafi wa adabu a hakam na fadilatu shaikh sadiq bin ali bin wahab al-sahatani rahmatullahi alayh yau ina ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku mun kusa ga wata ramadan insha Allah ta'ala ka ga yanzu dai wata daga zakari, kare wata ta gaba sai wanne jimada ta biyu ke nan tukuna sai rajab sai sha'aban sai ramadan ga mai nisan kwana ramadan da ikon allah ta zo saboda a cikin kwana casa'in mai iya yiwa ne muna cikin wata ramadan da gari insha allah ta'ala اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان نعم muna kan fakara ta nawa muna fakara ta sha biyar ci gaba da bayanai akan shirin kyautata wa iyaye da muhimmancinsa da falalarsa da alkhairinsa da kuma bala'i da fitina da sharri da ke cikin tozar da mahaifa Allah ya kare mu daga bala'i da sharri kan ya hada mu da alkhairin da ke ciki qala al-mu'allif rahmatullahi alayhi malam Allah ya masa rahama yace na goma sha biyar a shafi na ashirin da uku min izami hakkihima farana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam huquqahuma bi shirki billahi azza wa jalla Malamin ta iya daga cikin girman hakkin mahaifi da mahaifiya yasa annabi tsira da ayyukan sabbata a gare shi ya bama cutar da su wuri daya da yin shirka zuwa ga Allah wato annabi a magana sa sai nuna ga shirka zuwa ga Allah ga girman zunubin a gefe ɗaya kuma sai kira cutar da iyaye wato kiran cutar da su a wuri ɗaya da shirka da Allah yi wa Allah tarayya ke bayyana maka ce cutar da su zunubin babbare a musulunci in dai har za a zama shi da yi wa Allah shirka to lalle zunubin girman su na ka iyaka fa an aji basra radiyallahu anhu daga abubakar Allah ya kara masa yadda kare yace قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ظن إيران أن يمكن ثبت أدريش يسير ألا أنبئكم بأكبر الكبائر shin ba zan ba ku labarin mafi girman zunubi ba zan ba ku labarin zunubi mafi girma ba wani hadisi iya bukari hadisi na dubu da dari shida da hamsin da hudu ya maimaita sau uku ala ukun bi akbarin kaba'ir ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر شم بدل ما كنا بار المكي جرمان تلدي با شم بدل ما كنا بار المكي جرمان تلدي با شم بدل ما كنا بار المكي جرمان تلدي با يا من يتولى الصوف قالوا بلى يا رسول الله صحبي الله يكرمك اذا فتت منى صوف يا من الله muna so mu san wanne ne zunubi mafi girma kala yace na farko al-ishrak billah shine yi wa Allah ta'ala tarayya da wani a cikin bauta baya halatta a bauta wa Allah a masa tarayya da wani a cikin bautar da ake masa wannan shine mafi girman shirka a zunubi na farko yi wa Allah shirka da tarayya da wani na biyu wa uquqil walidai da kuma cutar da mahaifa yi wa Allah shirka na farko sai cutar da mahaifa da biyu za mu yi magana mai tsawo a kan yi wa Allah shirka nan gaba kada insha Allah muhammadu shafi bai ba a cikin hadisin al-ishrak billah sannan wa uquqil walidai yi wa Allah shirka da kuma cutar da mahaifa wannan su ne mafi girman zunubai da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya faɗa a wuri ɗaya ba kuma kan kamar Allah kuma yakan ba ma bamsarsa da kyautata musu wata bara buka Allah ta abudu illa iya wa bilwari daini ihsana kaga wannan cikin wani sura kenan suratul isra aya ta 23 ko kuma wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ku wa Allah kar ku da komai sannan iyaye ku musu me ku kyautata musu wani sura wannan nisa aya ta talatin da da shida kaga anan ma da ya kira kowane suka su yi kira ne kyauta mahaifa. a isra'il aya ta ashirin da uku da ya kira bauta kamar shi kadai sai kira kyauta sa ma'aika kun ta'ala wa ashiru alaikum allah tushriku bihi shay'a kar ku kuma tarayya da kuma sai ce wa bi walidai ne ibisa na wannan wani sura kenan an'am aya ta nawa da hamsin da ɗaya a duka waɗannan ayoyin za a ga sun dace da wannan hadisi in bi girman lada ne idan Allah ya kira tauhidi bauta ba shi kadai sai ya ce a kyautata wa mahaifa in kuma dalibi ne in ya kira hatsarin shirka sai ya kar kuma ku cutar da mahaifanku shi yasa da a shari'a akwai abin da ake cewa mafhumul mukhalafa wato shine ka rika considering opposite na al'amura da kada hukunci idan aka ce maka mafi girman ibada a wurin Allah shine bauta mar shi kadai tauhidi to kuma sai ka duba opposite kishiyar tauhidi shine mafi girman sabon Allah shine ne shine shirka so akwai hukunce hukuncen qur'ani da yawa da an gina su akan mafhumul mukhalafa idan Allah ya ce kar ku yi kaza to ka tabbatar kada opposite din sa idan ya ce ku yi kaza ko ka tabbatar ba ka opposite shi ne aiki da mafhumul mukhalafa iya da matukar muhimmanci wajen fahimtar da su mafhum sayyid wajen nasa wa kana mutafi'an manzo Allah tsira da abinci sabbata a gare saboda girman shirka da Allah a zunubi da cutar da iyaye yana zaune sai ya tashi ya zauna mafhum sayyid sannan sai ce ala faƙada Ala wa ƙaunin zuwa sannan kuma da magana ta zuwa wato zuke ta manne wannan ma za mu magana a kasar sa gaba kada insha Allah ta'ala fa ma za na yi karriru a hatta kunna laita kun bai gushe ba iyakar maimaita hatsarin shirka hatsarin tozar da iyaye hatsarin yin karya har sanda muka yi fatan ina ma da ya tsaya ya huta bi ma'ana ya ci gaba da maimaitawa don a gane muhimmancin magana iya daga cikin usulubi isar da sako gare shi in al'amar iya da muhimmanci ya kan iya maimaita ta sau biyu sau uku ko adadin da ya gaba da haka wani lokaci sai maimaita sama da aka zai kaba da yayi kaba da dan me dan wa din yana sa ya tabbata malamai suka ce wai ma ta karrara ta karrara abin da ya ta maimaituwa to yakan tabbatu duk abin da ka ji sau goma tasirinsa a jikinka wajen haddace shi ba ɗaya ne da abin da kaji saurayi ba in aka yi rashin sa abin da kaji saurayi ba ka maka da suna wa kaji shi bari ga yi da shi amma in yau ka ji sati ne zuwa kaji sati mai zuwa na tsari ne Ko in baka rike na wani satin ba za ka rike na wani satin in a zama ɗaya aka maimaita masa sau uku to ko da hankalinka ya tafi wani wuri saboda sharrin shi ko kuma bukatuwa ta yau da kullum ko damuwa to wani maimaitin da aka yi bikin Allah za ka ji shi mafhum tayyib wa an umayr bin qatada al-laythi anna rajulan ka wannan hadisi ya zo daga umayr bin qatada al ya ce anna rajulan ka lalle wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzon Allah man kaba'ir waɗanne ne mafi girman zunubai kaba'irai wanda girman su ya kai iyaka zunubai waɗanda suke abun tsoro faƙari yake kunna tis'un Waɗanda manya-manyan zunubai din akwai kaban guda tara malamai sun ƙara juna ilimin shin tara nan a ɓangaren a tafsir ne aka same su ko kuma a bangaren misalai da yawa suna ga adadin manyan zunubai zai ke fin guda karar sai dai guda karar warki da su ne shugabannin manya a iya samun wasu suna mara musu baya ne ba su kai su a girma ba mako bayyin fazakara ma'ana sai ambaci ma'ana ma'anar ai ma'ana hadisi abi hurairata al-muttafaq alayhi fi sab'il mawdukat sai kira irin hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda wanda yake yana bukari hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da sassin da shida wanda a cikin kira asaba al-mubikan wato manya-manyan zulmai guda bakwai da ke halakar da mutum su dulmuyar da shi a halaka ba wai kawai suna sa kafarsa a halaka ba ne a'a akan dulmuyar da shi ne a cikin halakar gaba daya su waɗannan guda bakwai a ciki sai ya kara wa zaga wa zada uquqal walidai sai kara da uku cutar da mahaifa ta mahaifa sa su a damuwa abubuwa da yawa a yadda kuke daukar su ba su shiga cikin cutar da mahaifa ba a wurin magabatan mu cutar da mahaifa ne ko ka fi iyaye gaskiya in a dalilin bacin rai da kai suka yi kuka to ka shiga cikin jarabawa ba wai hasarin fama iyaye ba wai sai ka fi su gaskiya ba a ba wai ka sai su fi ka gaskiya ba kuwa ko ka fi su gaskiya to kai kafa kafa da bakin iyaye a nan gaba kada za mu karanta hadisin jurai ai bawan Allah ne taliki world class bawan Allah amma ka falla yake kamar da zamu mu karanta a gaba mamarsa ta kira shi bai amsa ba akan wannan Allah ya yarda yake fitina a sallar lafiya dan bai yanke sallar ya amsa ba ba fa gidan giya yake ba ba fa miskon din ke gani ya share ba a'a sallah yake bauta wa Allah amma ta kamar sallama da biyu uku da yanke sallah da amsa ba akan wanda ya samu kansa a jarabawa da kyar daga bayan Allah ya kubutar da shi akan fa sallah ne ba a cikin sallar ne ba yi sallama ya ce ya Allah ga sallah ta ga uwata sai ci gaba da sallah me da kiri na da girman sallah da girman mahaifiya bai san cewa in kana lafiya idan baba ka tace musa sai ka ce oh, assalamu alaikum warahmatullahi an gama sallah na'am sai ka amsa ka ce a sallar farilla ne ba a yanke amma kun kana lafiya iyayen ka suka gara ka ko a tafiya ne ko a jada ne ko a rukudi ne a kowane ka ba ka ce sallama sau na kai ka amsa musu a sallah in ba farilla a farilla ne sai ka kammala amma a nafila yake da ke shi fa sallah yake bai amsa mata ba yake Allah ga sallah ta ga ta ai Allah ka girma sai ya gaba da sallah ya kammala akan wannan ran da ya ci abin ya zo masa bala'i a rayuwa to ya ga yau yau ai ruwa wani mutane kana sallah masu kira ka ai kana ga ba wani abu bane wani ma akan waya ba su da ce a ji hakuri ai gidan na waya da suke kira da suna cike ma ina waya waye a duniya ya ci mamarka ko ba babanka da ba za ka yanke waya ba ko da ba kake magana sai ka ba da su da a dakata iyaye na sun kira ne saboda girman su iya cikin ladabi in kana da na gaba da kai kana tare da kai idan aka kira ka waya sai ka yi izini da gaggawa ina son kan yi magana muhammad muna aiki da shi shine zai mu kusa shi ne gabata ba masa karo muna tare da a mota za a kira shi mama sai ta kira shi sai sai mun malam da baba ta baba ta kace ka san dai izini da ga yau ka da zai na izini in dai muna tare in dai mahaifiyar da ne ɗauki wayan ba sai ka san izini ko izinin mace ne amma in wani ka ne babu zai fi ka tambayi izini amma in dai mahaifiyar ce ko mahaifi to duk wanda ke aiki da ne ɗauki wani su ba bukata saboda ina da yakinin sun fi ne haƙƙi a kansa da kowane so ba zai kada tare ko da direban ka ko wani ma'aikacin ka waiwayan iyaye ka ce sai ya tambaye ka ba ka san kalmar da iyaye dalilin iya cin abinci da kai ba a haka tsanani ka ce baka labari kada kai kana magana ya ɗauki waya bari kawai ya ce masa da ba ba da ta gara bari ɗauki waya shi kenan sai ya ɗauka kawai ya ce ba sai an nemi izini ba irin waɗannan sun muna aiki da mutane ƙasa da mu mu nuna musu mun san darajar iyayensu kada wannan aiki da kai dan ya ɗauki wayar baban ka ko baba ka ci aibe kyauta maka ba ba a haka inda ba su aibe shi ga na zaka samu maka aiki da so dole ka kaddara ma'aikan duk wanda ke tare da kai ka mutunta su kuma ka rike su a matsayin iyaye mafhum tayyib to yanzu ikon Allah gashi kuma Allah bai kira ya raka inda ba a yi wannan taron ba sai a yi da sani an fahimta da kyau da sai ka yi da sani in ka hana mutum ya ɗauki wayar mahaifiya ko sai da izinin sa ran da taɓa duniya ko me za ka yi ai babu da to ya sa duk mutumin da ke aiki da kai a kowane matsayin al'amari ya shafi iyayen karga masa kara. kai kuma karka da ana yi wa iyayen ka tara zama duk sati sai ka nemi da cikin sakin mai zaka da wajen babarka in aka gane kariya kake ko abin da ke wajen gaba saboda lokacin aka bamu dama mu kuma muka wuce gona da gari da farsan yaba gaba da Allah ya sa mu ne lafiya sannan a cikin sai yake wasu hila baitin lahil haram a ahya'an wa amuwata daga cikin manya-manyan kaba'irai akwai halakar da yin zunubi ko kuma yin kunnen uwar shegu a wajen yin zunubi a cikin garin makka ko a cikin haramin makka duk zunubin da mutum zai a duniya babu inda zunubi yake da girma kamar zunubin da aka je makka aka yi shi babu a gindin dakin ka'aba aka yi dakin ka'aba ita ce alƙiblar duniya nan ne muke kira ka'abatullah nan ne bahaushe ta dakin allah to akwai da allah kunnan uwar shegu da renin wayo da ya kai mutum ya je wurin ya yi ka'ida fa ana zuwa jirgin kaba ne a yi hajji ko umura ko ziyara ko sallah to akwai rashin sanin ya kamata ga ɗan adam kamar wanda ya tashi ya tafi har wurin da ya saba wa Allah akwai gangancin da ya kai wannan mutum ya je wurin don saban Allah akwai shekarar da mun je wurin muna yi hajji a kowane ɗalibi lokacin iya jami'ar musulunci ta madina iya karatu ustaz muhammadu abba wasu da suka yi wani sun san shi eh, matashi ne mai kokari mutumin tuki na zaɓuwa ma da sun ya taho da wani kuɗi yana so ya turo kuɗin gida sai ya zan tuna dawafin wada dawafin bankwana da su a cikin aljihunsa zai ba wa da zai taho da shi najeriya shi yana karatu a kawo mahaifansa ya je dawafin bankwana aka da kuɗin kuma wanda ya fi misalai da yawa na mutum ya je wurin yana ibada wannan wurin ya ɗaukar kudin mutane wato shi ya sa wani sabon allah wani ƙaramin fasikin ya zo wani babba shi ma ƙudu da zafi yake saboda sabon allah ba geji geji yanzu wani ɗan ƙaramin fasikin ya zo wani ya tsoro ne tsoro ne ka kaje ka'aba a daidai wurin za a sami Allah kuma ana samun mutane ɗaya biyu da suke zuwa ba su ne majority ba amma kullum ba a rasa na banza a cikin labarai akan samu ɗaya biyu da ke zuwa wurin da yin tsaye kuma ana samu daga lokaci zuwa lokaci ko an kira kudin wani annisa ko an kira wani sa to ai ka san fa rashin sanin ya kamata jara'a ta kai iyaka mutum ya je wani wurin da ya saba Allah zunubin da aka yi a Makka ya fi zurbin da aka yi a ko'ina girma saboda hatsarin maka shi ne ba ma zunubin ba ɗaura niyyar ka yi zunubin ma yana iya kawo zunubi wanda ba ni misali a ƙwararri to zo da tsaya ta yi wa mai yurfi bi ilhajin bi zulmin nuzikuhu min azabin alim wa mai yurfi duk wanda ya nufin a cikinsa a cikin wannan wuri ne alfarma na niyyar yin zalunci nufin yin kawai za mu ɗana masa azaba mai raɗaɗi. wani sura wani suratul hajj aya da nawa zai zama karshen ashirin da biyar ba dukkan ba so kaga ɗaunar niyyar kaɗai Allah ya ce wanda ya ɗaura niyyar ya yi laifin bai yi ba zai sha azaba mai radadi ibn abbas ya ce ya kuma wani ne. saboda ka'ida fa da ɗin ɗin shi ba ana ɗaura niyyar in ba kai ba ma'ana ya bi mata wani kuta ba ka lada ba ma amma ka ɗauka niyyar zunubin ba ka yi zunubin ba zunubi abdullahi bin mas'ud Allah ya kara maka dace idan mutum iya yaman sai ce in ya samu dama zai je shi makka in ya je maka zai bi kaza a cikin makka ko a ka'aba yace ko hanyar su bai zo makkan ba dalilin wannan niyyar akwai zunubi ba wannan fa ayat ta sa Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu tsoro ya daina kwana a garin mata da zama sai koma sake mai sauka sai zai shigo maka ya tsalla ya kora ya ziyara ya fita ya jami ya ce ina tsoron zama a garin da yi niyyar zunubi kawai zuciya za ka bijiro wanda niyya a sai a ɗan ɗanamun a zafa to ya kuma dai zunubi a garin shi duk fananan zai laifin a zafa ya gara zama saboda tsoron ayyuka yana kwan zama amma yana tsoron garin da zai zama niyya cikin yana da to shi sa halartar da abu a wuri yana da hatsari zuwa makka a yi sabon allah iya da hatsari shi sa idan muka je mu tabbatar da mun kiyaye bakin mu duk wata gaba za ka kiyaye ba wani abu da za ka yi a makka sai abu mai kyau kuma yawan mummunan tunani ma ba a yi a makka kawai ka zauna ka tunani ina ma ka samu kaza kawai ka ce ina ma ya samu giya ya sha nan to sai a ba shi ya sha giya mafhum tayyib so da wannan hadisi ya zo ya ƙara waɗancan guda biyu akan guda bakwai na asaba al-bubikan wanda ya cikin sahihu abi dawud a littafi da biyu namba da ɗari biyu da tara wa an anas radiyallahu anhu kana سئل النبي Sallallahu Alaihi عليه وسلم عن الكبائر an tambayi manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi akan kaba'irai a hadisin Bukhari hadisi na dubu da da da shida hamsin 2653 yana kasan wancan hadisi a yana gabansa da hadisi hadisi ne ne tsakanin da na baya da muka kira kane ce manyan kaba'irai manya-manyan zunubai a wurin Allah shine al-ishraku billah yau Allah shirka shine zunubi mafi girma na farko a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yau Allah ta'ala shirka idan mutum ya shirka to yayi zunubi wanda yake mafi girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanne ayoyi ne suke nuna shirka babban zunubi ne a wurin Allah inna shirka la zulmun azim wa sura ke suratul luqman aya ta nawa hmm shana sha ko nawa ai shafin ma ga waje daga shafin da ba wala qad atayna luqman al-hikmata an yashkura lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara wa idza qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim aya ta shafu kuta aya farko sha biyu sha uku sai ta gaba sha hudu haka duk zakin da sai wannan ya zama aya ta goma sha uku kaga inna shirka la zulmun abin lalle shirka zunubi ne mai girma wa uquqil walidai da kuma cin haƙƙin iyaye ko muzanta wa iyaye ko da iyaye wa qatlin nafs da kuma kashe iyaye da cikin manya-manyan kabarai mutum ya kashe shi to mai mutum zai fara ga waɗanda suke garkuwa da mutum ɗan adam ba akuya ba su ce ko a ba su kuɗi ko su kashe fahim na da lafi wajen bayan da yana sun rayuwa ta yi muni rayuwa ta lalace ba haka za ba dan adam mutum zai dauka ya ce ko a ba su kuɗi ko ya kashe a wani halin ba a ba da kuɗin da ita ba su karɓa ko su kashe a haka a ciki a samu wani muni bawan Allah sai a kashe shi bawan Allah ne da Allah ya yarda da shi sai aka dafe sai aka kashe shi me zai sa Allah ba zai kushi da al'umma ba kashe rai ne yana iya kai ne yana iya kai mutum zuwa ga wutar jahannama rai ya daya yana iya kai mutum wutar jahannama ba zai iya bani aya hmm? sai dai wa mai yakutul wa mai yakutul mu'minan متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سورة ولسورة نساء آية نوى نعم تسأل دمك الله يساك مثلا كي زادك الله علما وإيمانا آية حدث لكم الله يجي وانت يكشف مؤمني دجا متأمدا فجزاؤه جهنم sakamakon sa wutar jahannama khalidan fi hadhihi tabaka a ciki wa ghadiba Allahu alai Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine masa kuma Allah ya masa tanadin azaba mai girma duk wannan ga mutum da ya kashe ne guda daya Allah ta'ala ya shirye mu gaba Allah ya shirye wadanda suke wadanda laifuka Allah ya taɓa zuciyarsu da rahama su daidai wa shahadatu zur sannan kuma yana da cikin manyan kaba'irai shine yin shaida ta zuke ta manne shaida ta zuki ta manne wannan darasin da an da shi da larabawa ana yi ana taba shayi to sai abin kuɗi zan ɗan kurba wala ya ba akwai ga ustaz ya to da masu an to a ga kun samu riga ta ko ina da bangon da ta ce da ce ya sha kuma mai tashi mai tsari ne ko da Allah ya ba masa asiri ko to mu dai muna son shayin ga shi an kawo mun gode maka Allah akan ni'imomin ka Allah ka fara mana kuma Allah ka sa kar mu kafin cewa ni'imomin ka na daga cikin manyan zunubai shine shahadatu zo yin shaida da ƙarya abu ya faru a kira ka shaida kai ka san gaskiyar sai ka boye gaskiyar kai shaidar karya wannan ya yi misilin alƙali ya ɗauki gaskiya ya ba wanda shi ba da gaskiya ba ne har yi zama na taɓa haƙƙin wani wannan iya daga cikin manya-manyan zulubai shaida ta kariya ko ma a tsari kai shaidar kariya tana da tsananin zafi kuma a wurin Allah ka ba da yin zunubi shahadatar zuwa Allah ya kira ta a Qur'ani ba zai ban misali Allah ta'ala yake mu'mine su ne wanda wanda zai da layi shaduna zura wa idza marqu bil lahwi marqu kiraba tun daga wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala kulli hawla wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين والذين إذا أنفقوا لم يشركوا ولم يقتلوا والحال بين ذلك صوابا سيكم من يعني تلاوة هذا لما هذا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يبيتون ربهم سجدا والذين يقولون ربنا اسلم ان اباب جهنم ان ابابها كان كلاما انها كان مستقرا والذين اذا اوقفوا لم يدركوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك والذين لا يجدون ان لا اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك فاصاب يضاعف من عذاب يوم القيامه ويؤتى به مهانا الا صاحبها امن وعمل من صالحا أو ذلك يبين الله فعلا وكان له ظهر ومن وأن ثانيا فإنه يكون لله كتابا ويجد لا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما آية النبي كده الله تعالى يقول عباد الرحمن باين الله من رحمة لا يشهدون الزور باسا يشهد الزور باسا شهد الكريم دك باور الله بكري بايا شهد الكريم yadda ba sa kare ka abin da ka sani ka faɗa wanda kuma bai san zai sani ba ka tsaya ina kan abin da ka sani kuma kada kusanci da wani ya sa ka ɓoye laifinsa kada ƙin wani ya sa ka bayyana abin da shi bai ba a matsayin laifin ne a wurin Allah wannan zalunci ne iyaye da cikin manya-manyan ka ba kare mafu tsayi وعن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنعا وهان ووأد البنان وكره لكم قيل وتان فالنغ وكثرة السؤال وإضاءة المال وانا حديثي يا مسلم حديثي لنا الرؤوس بيرد كريكة لك صدقين نبيا لك صحابي مكيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لك أجل الزيران أجل ثبت أقريش قال يجب inna allaha lalle allah harrama alaikum uquqal ummahat allah ya hadarkar muku cutar da iyaye a nan sai kira musamman iyaye mata saboda su aka bi bukata mu tausaya musu don suna da yanayin halitta wacce da ke mai rauni ku yi ƙoƙarin kyautata musu kada ku cutar da su Allah ya haramtar muku cutar da iyayenku dukkan da su duk nau'in cutarwa haramun magabata ba suka ce wai man tahadda nazara ila walidai ba gani asaa yi ba wanda yake kallon iyayensa ko sun fiyar da kai baya yi da kunya to a bajin ladabi to ya cutar da iyayen in ka zo gaban iyayensa karka jin kunyar su da yawa yau wata ba sun gagara gane ba kunya na iyaye iyaye da muhimmanci dalili shine duk mutumin da kake da girman sa duniya tana da kunyar sa to yasa ba ka kunyar baban ka da baban ka ka kula duk mutumin da kake da girman sa duniya to akwai kunya da kare ka shi rashin ganin girman mutum yasa ba ka da kunya amma in dai akwai girma to akwai kunya kunyar da yake an samu wani yanki na kunya tare da tsakanin ka shi to yasa mutum zai gaban baban sa bai da kunya gaban baban sa bai da kunya bai hana mu tafi da su bai hana mu yi hira da su bai hana mu yi labari amma cikin maganganu mai zama akwai kunya da girmamawa da ladabi da cikin maganar da muke da su mafu fayyo wa matal wahal kuma Allah ya haramtar muku ku ku rika rike sadaka ba za ku bayar ba sannan kuma ku rika faɗaitar da wasu su rika bayar ko kuma ku karɓi sadaka sannan kuma ku a ce ku bayar ko ku yi kai bayar to wannan ma a wurin Allah ta'ala haramu ko kai kana da halin sadaka ba ka yi sai ka ce wani ko kuma a baka sadaka a ce ga naira dubu goma je ka raba bukata sai ka ajiye ka ki bayar mafu duk wanda ya shiga cikin wannan alwa'a shi ma wannan haramu abin da wannan ke bayyana mana a musulunci dukkan nau'in cutar da juna bai halatta ba ta kowane irin bangare mu cutar da juna ba musulunci a haramun hatta a cikin hajjatul wada hajji ta ban kwana da manzon Allah ya san sande wasiya akan rashin cutar da juna in amana aka baka kace ga dubu goma karama sadaka rike wanda kai hada da ka bayar ba to akwai cutar da wani wanda da an bayar zai amfana in kai kake da hali ka taimaka Ba ka taimaka ba to akwai nau'in cutar da wani wanda inda ka yi zai iya amfanuwa da ita ko wannan juma a wannan masallaci da kudu ba aka aka muhimmancin sadaka muhimmancin sadaka irin ba bala'i da fitina da sadaka ke magance wa al'umma Allah bai kan yi fushi da mutum amma dalilin sadaka yana bayarwa a Allah ya sai ka tsufa da fushin Allah sai Allah ala ya jira mutum ta ce yanzu ko a nan aka tsaya sadaka karamar abaci kawai ta dalilin da zama Allah yana fushi da waya amma ya yi ta daga yanzu kushin ya tafi ai an ci ba shi sa a musulunci dukkan nau'in cutarwa ba a so mu rika shi ya zama tsakaninka da makwabtanka ba cutarwa tsakaninka da aminanka ba cutarwa tsakaninka da abokanka babu cutarwa tsakaninka da abokanan aikinka a wurin aiki babu cutarwa tsakaninka da yan kasuwa an gwasa babu cutarwa ta kowane bangare a musulunci ba a yarda mu cutar da juna ba ko mu zo mutane masu rukun amana duk abin da aka babu aka ce mu miƙa haka za mu miƙa shi kan mu yi abin da ba haka ba sa'i da ya gabata na fara babu kissa da gobara da aka yi na gagara kammalawa sati da gabata an yi gobara a nan lake sash alkari ina cikin gida yara suka shigo a ya cewa wuta wuta to wurin bai da nisa da inda na na fito da gagga fitowar sai zama wutar kamar a kofar gida take haka na samu makwabta na sun fito da ce a next time a tashi alkari sai na shiga cikin gida da gaggawa ina fitowa na sa kaya ina da jami'an tsaro kuma jaki in mota na kai ban ki in mota sai in karba sai na shiga mota. ni na tuka mota har wurin gobara me yasa na yi sha'awar na je ban san me shi alkali ba har yau ban san waye ne wurin ba ban san waye ne next ba amma ji nake tun da bani da nisa da wurin akwai haƙƙin makwabta ko ba ka san waye ne abu ba in dai makwabci ne to akwai haƙƙin ka taimaka masa wallahi sai ɗauki mota na tafi aure ina zuwa wurin na tsaya sai na ga akwai karancin motoci na fire service sai na kira wani babban jami'in gwamnati da abin ya shafa nake ga wuri kaza ana gobara ko za ku taimaka da motoci sai ce oke daga nan zuwa minti sha biyar sha Allah motoci za su yi za a samu karin mota muna sai a daidai wurin ina cikin mota na yi waya da shi mun fito ke da jami'an tsaro na gefe mutane suna da ɗauko kaya daga ciki wasu suna ɗauka su fito can kofar da ke kusa da wannan hipon grand hotel suna zuwa ana tarawa wasu suka ɗauko kasu kuma sai suka yi hagu da shi ta bangaren kudu bayan an dawo texas suka za su gudu da kaya ni ne wa jami'an tsaron gasa waɗanda aka sun dauko kan tafi da shi aka ji aka karbo hannun su aka baci a wannan hali da ake ciki na Madari, wasu sun zo wurin su taimaka amma wasu sun zo wurin su ci kaya don Allah sai a zai Allah ya rahama da kuma da wannan hali ta yaya ai wanda yake wannan hali sai a zai yi yana so Allah ya masa rahama a cikin wannan hali a wanda bala'i ya auka da dukiyar wani maimakon ka yi kokarin ganin mai za ka taimaka sai ka zo da sha'awar ka kara masa damuwa in ba za ka yi taimako ba karka je wurin ce sauki amma a wannan hali ko makiyin ka ne karka je wurin don ka cutar da shi kuma wanda yana faruwa wurare da dama a daidai lokacin da dan uwan mu ya shiga damuwa a lokacin ake so a takura masa a shekarun baya abin da na sani idan kana da iyali tana da juna shi a dare ka kada mai karfi za ku je asibiti don kai wa hasi annin ka maka kudin zuwa asibitin sau uku in ɗari biyar ne sai ta kama da rubuta ɗari biyar don don kana cikin halin damuwa da ko nawa wani sai ka biya shi kuma lokacin ya ne kai ta wuka tsaye ne ya cutar da ka duba idan asibiti ya zo yadda ake mutum shagonsa ba abin da ya karo komai sai canja farashin a daidai lokacin da wasu ke ragewa don su shiga aljanna wasu suke ma ba da kaya kyauta don a fi a daidai lokacin da ke kaifa wuka yake so su ya ci ba wannan abu da ya faru a ido da ya faru suka ɗauki kayan suna gudu da shi a wannan hali don Allah ke ina imani ga wanda zai wata Allah ta'ala ya shirye mu gaba Allah ya samu wanda wa wa'adan bala kuma Allah ta'ala ya haramtar da cutar da ƴaƴa mata ko kuma bunna ƴaƴa mata duka ya shiga ciki shine irin abin da ake a jahiliyya idan aka haifi ya ga mace yana kunya sai je bunne ta mutane da yawa sun bunne ƴaƴansu a cikin jahiliyya qur'ani ya ba mu labarin da wasu wurare wa zai ba Waɗibanmu shirin a haduhun birkunsa, zalla waje hukumar wajen guhuwa ƙari, ya kawara ni na kau min su ɗibanmu shirin a yin tukuku a labunin hanyar duk su buɗe turawa, sa'a mayu kuma. Wannan zai tafi wani sura, suratun da hali ayaba da na hamsin da tara ka tabbata hamsin da nono hamsin da bakwai dai da hamsin da takwas ko hamsin da bakwai da hamsin da takwas eh, hamsin da bakwai da hamsin da takwas insha Allah Allah ta'ala ya ce wa ku bushira a bil unsa idan aka yi wa ɗayan su bushara da ɗaya mace, za a ga fiskarsa ta shiga damuwa yana haɗiye kushe yana bakin ciki har ma guduwa yake daga wajen mutane kar a gaishe yana bakin cikin haihuwa da aka masa na yamace shi sa rinjin wayo ya kai iyaka wanda wani mutum ya kalli mutum ya ce wai musulunci ya takura mata ai lalacewa rinjin wayo ya yi iyaka mata yadda duk duniya kowa Allah ya masa gata amma waɗanda Allah ya wa gata nan ba wani a ƙur'ani su ne mata yanzu duk wanda muke karantawa ai mu maza ne haƙƙi iyayen mu mata a cikin littafin ya yi haƙƙin mazan yawa me dalili saboda musulunci yana maka gada inda ba musulunci ka je ka kasashe na turawa har yanzu akwai wurin da in yaro ya girma ba ruwanka da iyaye bai daukar nauyin su sai dai hukuma ta kama gida ta ajiye zo a nemi wani mai aiki rika zuwa yana musu hidima ana biyarsa wanda ba da wani sai ɗan kaɗan da ke da jirgin yare amma mun yanzu addini ya sa ba ka ma tunanin wata hukuma za ta fi nauyin ka in kana da hali kai kai ke ɗaukar nauyin su. kana kuma yi kana farin ciki da jin daɗi akan ɗaukar nauyin nasu wannan ayoyi da suka na da alaƙa da kissar wani mutum da ake sahaji ne da ake su abdullahi ibn muzaffar wanda shek aliyu ibn abdul khalid al-karni ya kawo kissar sa ukta hajjuri da sa'ada cewa yakan zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ana taɗi ko ana ganawa kawai ya zo wajen sun sai zauna shi kadai haka ya tafi kuma kullum ya zo sai kuma yana tafi bayan ya mutu lissa ba zo ana fara ce me ya dame ka sai ce ba ko lokaci sai matsa masa ya bayanin me ya dame sai ce zan Allah wani abu ne dai a jahiliya ya dame ce me kai a jahiliya ce ni ne a jahiliya na yi tafiya na bar iyali na da juna biyu na daɗe ban dawo ba bayan yin shekaru sai in dawo sai na samu ta haifi ya mace yarinya ta ta yi wayo tana cikin kawayenta suna wasa da na dawo gidan yarinya ta shigo uwar sai na tambaye ta ina juna biyu dan barki da shi shekara kaza da tafi ba faruwar ta ma da juna biyu saboda a jami'a ba kuma da mai ɗaukar nauyin yaran ba sai ta ce yarinya ta yi wasa ta yi wayo ta shigo mata da ita sai gama ta ce sai ran sai ya baci mace cika ya fada ce iye, eh. ya ce sai rai na ya ɓaci, me ma ya sa in dawo ya ce sai ya ce uwar zai ne mata abu uwar ce ta sa mata kayan ado ya yi ɓadda ƙafa? yi mata allo kamar zai je wani abu na farin ciki da ita sai kama hannun yarinya zai ita sai uwar na ce a karkace amana karkace amana karkace amana bai kula ko wanda ba yana fita a gidan sai tuna a wannan garin nasu wani jeji ya fi kowanne hatsari sai tuna sai kama ya rike jejin da ya yana zuwa jejin sai tuna wanda wuri fi hatsari sai tuna akwai wata rijiya mai zurfi da duwatsu a cikinsa wanda ba ta da ruwa sai ta rike da rijiyar yana ta tagin da rijiyar da yarinyar sai ya ɗaga ta da ya daga ta ya ce sai ta ga ƙasa da bulu a kansa na shiga jeji sai tana kaɗe masa baba bari in kaɗe mata ƙasa sai tana kaɗe masa da ta kammala sai ya ɗauke ta sai ya kwashi a rijiyar yana jefa ta yake sai gita yi ƙara sai hankalin sai ya tashi ya ce wannan tashin hankalin ba wai hankalin ƙaran ba har yanzu ba ta mutu ba ya ce sai ɗauko dutse kato ya zo baki rijiyar sai ya jefa a kan da sai ji ta fashe yana faɗan wannan sai manzon Allah ya fara zubar da awa ya gina sa yana cewa law a aqumu haddan ala ahadin fi ma fa'ala fil jahiliyya la aqamtu al hajj alayhi lakin al islam yajibu ba qabla manzon Allah ya ce da zan tsaye da hajji akan wani mutum kan abin da ya aikata a jahiliya wallahi da na tsaye da haddi a kanka ka yi sa'a cewa musulunci yana kankara abin da ya riga ya shi a kan wancan abin da aka yi a jahiliya saboda darajar da manzon Allah ya zubar da hawaye sai kuka Allah ta'ala ya saukar da ayar wani za ku shir'a ahadukum bil fursa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bihi a yi sifu a lahunin an yi bi kofi fitura ana ta a ma ya kuma wannan ba shi ne matsayin mata a jahiliya addini ne ta mana bayanin haƙƙin uwa haƙƙin uwa haƙƙin uwa aka ce ƴaƴa mata guda biyu sun ka tarbiyyantar da su suka yi wayo ka aurar da su annabi ya ce makomar ka aljanna ƴaƴa mata biyu ka musu hidima ka aurar da su makomar ka aljanna amma a haka wanda ya jahilci musulunci wai har ji yake wai musulunci ya kafura mata har aka samu wasu daƙiƙan mata musulmai su ma suna filin wai addini ya cuce su addini ya kafura su me dalili saboda addini ya ce su bebe cikin su akwai hanyar suna da lullubi ko sanya hijabi kawai su yi lullubi suna da su. me dalili suna da sun waye duk wayewar da ta wuce addinin musulunci Allah wajen ta Allah ya raba mu da har abada duk wayewar da ta addinin ya zama kauyanci Allah ka raba mu da wayewar wannan har abada ba mu da ai ba wayewa shine wayewa ƙorewa shine ka bi Allah wanda ka bi ya ka zama wa ne amma na ba ta kawo da kasan doya tsirara tsirara amma tana tsarin wai ta waye da zinare da doya wanne fi daraja zinare idan ka je sai wanne kake ke su tsarara a bakin hanya an zuba ka taɓa zuwa hanzu an saka zinare a bakin hanya a buru me yasa ake zuwa boye shi Dan daraja ita doyar ba kuma in wayewa wai shi ne bayyana tsirarki wai shi ne wayewa sai mu ce muke baiwar Allah har yanzu da sauran ki me dalili sai mu ce waye wanki har yanzu muke kai akuya ba don ita akuya ko dan kanke ba ta sawa so in haka ne har yanzu in ana kirga wayayyu sai mu ce akwai karya a gaban ki akwai akuya akwai tinkiya akwai jaka duk waɗanda suna cikin saboda su hada su baki so su ba dan bantan da kika daura su ba sa masa kawai so jika da gawa wayayin da ke gaban ki jakiya jaka da tunkiya da akuya da karya duk waɗannan sun fi to kin ga ran da waye waye ran mutum na na competition da jaka da akuya da tunkiya to Allah wadan wannan waye ai duk abin da addini yake so shi yake rikewa duk abin da kaga an ce a rufe shi nan to son ake daraja yake shi na san matar da muka yi aiki da ita tana karantarwa ba musulma ba jama'a ta ga mutane ɗalibai sun sa kare ya ce to idan sai ta ce musu ku je ku gyara kayan ku idan kuna sa wannan kayan ran da kuka yi aure ne za ku kawai bijin ku ɗakin sa komai a waje an bayyana ya sha rana in kun yi aure ne za ku kai gidan ta ce ku je ku rika jikin ku in kun je kun yi auren a can sai ku je ku nuna wa bijin abin da bai gani ba amma in ya ga komai a wajen mai za a kai makaranta a kan biya ai wani abin ba an kariya ce da makaranta ba daidai ba ne Allah ta'ala ya samu wani yi. wa kari halakun Allah ta'ala kuma ya karhanta musu kila wa shi shine wai an ce sun ce ya ce an ce shine kila wa kari mutum ya ɗauko magana isnadin da wai an ce ya ce an ce sun ce shi ne kila wata mutum ya dora magana a kan wai wai wai wai wai shi yasa ya ce duk labarin da aka zo mana da shi musamman in mara daɗi ne mu yi mai mu yi bincike shi akwai ayoyi da yawa da ke bayyana muhimmancin bincike wa zai ba da misali ya ayyukan na amanu in ja a fasiqun bi naba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولا سورة ولا نظام سورة الهجرة آية كما آية الشدة زي ما تشهد جزاك الله خيرا don haka kila duk labarin da ya zo in dai ba ya idan ka gani ba to ka yi bincike a kansa in ka duba suratun nur ya ishe mu hatsari akan kawai ka ji ka dorar abin da aka yi da haɗurar shi da abin da idan ke gani abin da idan ka ke gani ba kuma dole sai ka yi bincike ka tabbatar haka ne in ba haka ba a musulunci ba a yi kada tsorarwa ba ko ina kake in a rediyo ka ji sai ka tabbatar in a talabijin ka ji sai ka tabbatar in a kafofin sadarwa ka ji sai ka tabbatar a wata ka gani a musulunci haramun ne ka watsa abin da ka tabbatar ba baya halarta sai dai ka tabbatar in kake kaza sai mu ce ka gani eh a'a ba ka gani ba ya gaya maka wane da wane da wane su a gidan shi abin ya faru na hanke. ko sai mu dora su akan mizanin shari'a sun kai a karbi shaida su koma da karba shi ne gaba daga bashin? wanda ya bani labarin ya kai a karbi shaida su ko bai ba imamul bukhari da imamullah ya taba karban hadisin wani mutum da ya fito washe gari sai ga mutumin ya ɗauko kwariya babu abinci a ciki sai yana yaudara kuya sadihira akuya sai ta zo sai kama ta shi yanka zai sai yanka da ya kammala imamu bukhari sai ya yi rejectin hadisan sa gaba ɗaya me da ne ya ce ya wani akuya in muka biye masa wata zai yaudar dan adam in ji har zai da akuya ya yanka ta to me ya kudin ba zai yaudar yin wannan gaba akan wannan yake je kai a karshe da sa in ka kaji malaman hadisin cewa na fihi makar akwai ayat tambaya akan wani to wani gida ya shigo irin kasashen mu ya zama irin shugaban adalan da ne wani kansa kadai na shi gari ya zo masallaci babu rawa ne a cikin yasa ka zo babu rawa in kai an ce shi ke matsala wallahi a wurin yanzu wankakke ne da mai amma a wurin mun hadisi cikin ba wa ba da ba sai ka ba hadisi kuma su ba da hadisi in suka samu ka taba ƙarya sau daya irin mu zara ko ne har abada ko a zaɓi kai ƙarya har abada ba a karɓar hadisin ka har abada ba a karɓar in ka tuba an yadda ka tuba to je kai da tuban ka ba a babin hadisi wannan ba na ka bari sai dai ka je ka saurara amma ba za ka bari ba kuma ga su da ƙarfin hadda wajen yasa suke da ƙarfin hadda imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi yana haddar hadisi san bi haddar hadisi guda miliya isnadi da matan imam al-bukhari rahmatullahi alaihi fitaye da ya dai haddar hadisi guda dubu da biyu isnadin wa matan kuma ba sai ya ga tun daga kansa har kan manzon Allah haddana ni fulan har fulan har fulan a kowane hadisi yanzu wani ya da dubu dewa sai ta samu mahalin rudani sai wannan isra'i da shiga wancan wancan shiga cikin wancan to su ba su samu wannan ikon Allah saboda wasu rijal ne Allah ya yi su don sayo addinin sa hidima sai ka zanna da su duk yadda ka dauka mutum su gaya maka imamu da kafa yadda zuwa sarasan suka so su yi challenging hajjar addinin sa suka dauki sai sun fi guda dubu ɗari su wuce isnadin wannan su ajiye wancan hadisin su ɗauko cel na rijal na wannan su kai duk suka jirkita suka bayar suka ce mai zaka cikin ya kalla sai ce wannan isnadin ba na wannan hadisin bane na hadisi na ɗari bakwai da kaza ne shi wannan kuma nasa ba nasa bane na hadisi na sha uku ne wannan kuma kun canja kaza dukkan hadisan nan da zauna san da ne da kowanne inda yake da kabe duba da shafi Allahu Akbar haka suke imamul bukhari rahmatullahi alaihi a haka kuma za su baka kiyamun dai za su baka kaza da kaza imamu ahmad ya ma tashi maraya ne mamarsa ke kula da shi wannan karatu Ya ce haka take daukar sa da kai shi masallaci ya rika yin sallar jami'i ta jira shi ya yi sallah in ba ta da halin da za ta yi sallah ta dawo da shi ya ba ta bari ya yi sallar jami'i الله تعالى يتحدث رجال إيروس أبو ذرع كاتب إيروس ولا ينا من حد الحديث بيت أصل حديثا في حديث وتلوان قال يقول لك ويجي تابو جاد إن أبو ذرع بيحدث حديث دبول أي نوع إن بيت حد الحديث ده كي دبول أي بيرجع ما تتكاثر إن كم يحدث ما تتكاثر to kaga auren ya zama an yi conditional shika in sha in ya haddace auren sana in bai haddace ba aure ya lalace da zai samu abu zuwa a dame shi wata malam da abin da na gaya ba ta na shiga damuwa malam din ne ta fada waye sa ba na son shi ina ruwanka me ya haɗa ka da kaza da kaza kuna wasa da shari'a ta Allah da ya gama shi ne ɗalibin ta fito akan mutum na baka mana bayani akan auren sa ba ya ce ba da mu auren sa na nan insha Allah auren yana to ka ga yanzu ka je ka ce ba ruwa ga in ka je ka rikido ko da hadisai guda biyar ne ba ruwa na Allah ya sa mu ne lafiya kuma wa kasrata su'al yawan tambaya da ba ta da amfani shi ma Allah ta'ala ya hada mu yawan tambaya akan abin da bai da amfani Allah ta'ala ya hada tambaya akan abin da bai da amfani duk abin da ka san ba zai gare ka addini ba karkai tambaya akan sa dukkan abin da ka san in an gaya maka ba za ka ma iya aiki da shi ba ka yi hakuri sai raka da shi za ka yi aiki da shi da kar ka tambayi malamin da bai da ilimin sa da tsoron Allah sa ba in ka yarda da ilimin sa da tsoron Allah da kadan da ya baka su je kai aiki da shi kar kuma ka ce bari in je tambayi wa dan ji zai ce kawai kar mu rika tambaya dan mu ji mai za a ce mu yi tambaya dan ilimin ya karu bauta wa Allah abubuwa da yadda za mu yi tambaya a kan su sai su shigar da mu damuwa gara ba mu tambaya ba mun ga abin da ya faru da banu isra'ila da san annabi musa a cikin suratul bakara akan saniya ai mun ga yadda yawan tambaya ya wahalar da su shi sa shari'a ta hada mu yawan tambaya wa zai ba da misali ya yi fallafi na amanu la ta tsaro a ashiya in tubu da lakum ta su'ukum wannan sura ne zama zai zama ma'ida ko ma'ida haka ne aya ta nawa aya ta ɗari da ɗaya ذلك الله محب اليتيمة هذا الكريم آية دليل الجزيرة الله Allah ya ذلك وكثرة السؤال ka هذا يوم تنبيا لبلاوي an hana yawan المال da kuma almubazarancin dukiya shi ma Allah ya hana gina masallaci ko gina makaranta ko sayan matsabarta ko ɗaukar nauyin marayu ga mutane amma ka ce za a yi gidauniya na sarauniyar kyau ko za a yi wani wasa ko wani abu ba nan kwatai ga an samu kudi kai da abin da ake bukata ba abun kunya ba ne al'umma su taru su yi aikin alkhairi gina makaranta masallaci gidan marayu ko lashi ko marayu su yi karatu abun kunya ne kuma a taru a gagarai abun kunya ne a cikin masu imani da zama harkar allah kullum aka ce za a yi ta sai an samu deficit na kuɗi in harkar nan ne kuma sai an samu surplus to ya lalace wannan ne ke ba hakan ba ne a rika sanya kuɗi a gurbin da ba nasa ba a duk tambayoyin da ake a filin kiyama babu tambaya ne a and b zai karɓar a kan dukiya an malibi min ainihin saba wa fi ma an faka a filin kiyama a kan dukiya tambaya akwai a and b tambayar farko duk duniya sai muni bayanin kwabo bayan kwabo ya yi muka same shi bayan mun gama wasan sai kuma mun bayanin ya yi muka kashe shi ko ka samu ta hanyar halal in ka kashe ka halal a lahira ba ka fi mutum saboda tambayar dukiya na duk kowace tsanani saboda sai an tambaye yaya ka shigo kuma ya ka fita dole shigan ke ya zama hanyar da Allah ya da fitar da hanyar da Allah ya ne wani ba a atal Ya yi muke da lokaci minti nawa karatun minti nawa mutane mun yi awa guda an yi awa guda hmm? sai an kai awa na so mu shiga hadisi na gaba amma ba zai yi ba na biyu so gaba ɗaya fakara ne ma muka samu yi in allah ya kai kasu, na gaba za mu tashi akan matsala da goma sha shida Allah ya samu wani lafiya Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja ga yau ba hujja a kanmu ba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan lokacin da ka matsalar da ba gare shi wani ba ba shi ne na